harin makamai masu linzami gami da kakkabo jirage marasa matuƙa wannan gwaji da rasha ta yi ya tashi hankalin ƙasashen turai abu na biyu da zamu tattauna akai shine shugaban hukumar EU Charles Michael ya kokanta game da yakin Rasha da Ukraine a inda ya bayyana cewa dalilin wannan yaƙi na Rasha da Ukraine Ƙasashen turai na ƙara faɗawa cikin barazanar tattalin arziki a cewarsa, ƙasar Amurka ita ce take cin gajiyar wannan yaƙi. domin kuwa ta dalilin wannan yaƙi tana cin gajiyar tashin hauhawar iskar gas man fetur da sauran abubuwa saɓanin su ƙasashen turai a takaice dai kura da mai ake cewa kura da shan bugu kato da a takaice dai shugaban EU yana ishara da cewa wannan yakin gaba daya Amurka tana ƙara rura wuta sane saboda bukatunta a cikin wannan yakin amma bai fito ya faɗa hakan a fili ba kuma a cikin hirar da aka yi da shi ya bayyana cewa ba zai yiwu a faɗi maganganun a zahiri a fili ba waɗannan su ne muhimman abubuwa da za mu tattauna yanzu insha Allahu ta'ala assalamu alaikum sunana abdullahi yunus mai cibiyar kashful alil cibiyar kashful alil mun sake inganta magungunan mu, sannan muna gode wa allah da yadda ake samun waraka daga cutar hiv muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta hiv ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis a b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene a jihar kano muna zoo road daidai shoprite bangaren lilo na yara saman bene maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza al'ummar jihar gombe za ku same mu a gadon malale biro cikin ummi plaza a jihar kaduna muna rigasa dattawa cikin musayyar plaza a jamhuriyar niger muna babban kasuwan maradi kallacin tsohuwar likitan maka grand marche de maradi sannan mutanen babban birnin yamai muna kusa da al'izza daidai rome point police secor jikin likitan maka A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman bene shago mai namba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an aminu dan baba plaza saman bene shago mai namba hudu a jihar lagos za ku same mu a agege al'ummar jihar sokoto za ku samu wakilanmu a abubakar road makera plaza shago mai namba 25 sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya Yaƙin rashin rikuran na ƙara canja sabon salo yana zuwa da wasu abubuwa sababbi waɗanda suke masu ban mamaki wasu abubuwan kuma suke masu ban dariya a je mun kawo muku shiri na musamman game da maganin da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa cewa ainihin dole ne a bawa Rasha aminci a tabbatar mata da amincin tsaro matakar ta amince za a zo na da ita a teburin shawara gabanin nan mun kawo muku shiri na musamman inda shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana cewa kirjinsa a buɗe yake da ya zauna da Mr. Putin domin jin menene bukatunsa domin kawo ƙarshen wannan yakin. Haka kuma mun kawo muku wani rahoto wanda shugabar hukumar zartarwa ta tarayyar Turai Ursula Bon ta wallafa a shafinta na Twitter cewa an kashe sojojin Ukraine sama da mutum dubu ɗari tare da fararen hula guda dubu ashirin wanda daga bisani aka shafe wannan rubutu hakan kuma ya janyo aka fara tsokana ya zama abin izgili ga kasashen turai me yasa shugabar hukumar zartarwa da kanta ta farta wannan ta yi wannan rubutu sannan kuma me yasa aka goge har ta kai ga mun faɗi cewa tsohon shugaban wato ƙasar rasha dimitri ya yi izgili ga neto gaba ɗaya inda yake cewa amurka ita ce 'yar tsanar neto duka waɗannan shirye-shirye da muka muku suna karfafar abin da muke faɗi cewa kasashen turai sun fara gajiya da wannan yaƙi kuma alamu sun nuna cewa wannan yaƙi ya taho ƙarshe to a yau ma ga wani sabon jawabin mai jan hankali shine jawabin shugaban majalisar tarayyar turai mai suna charles michael shi ma a cikin jawabinsa ya nuna cewa ƙasar amurka ita ce take cin gajiyar wannan yaƙi domin ta dalilin wannan yaƙi kullum fetur na ƙara tsada gas na ƙara tashi amurka na ƙara cin riba yayin da ƙasashen turai ke siya da tsada suke ƙara fada cikin matsalar tattalin arziki sakamakon wannan yakin bari mu karanta rahoton magani jaridar RT News ta rawaito cewa EU na shan wahalar rikicin Rasha da Ukraine sama da Amurka inji shugaban tarayyar Turai Charles Michael a cewarsa tasirin rikicin Rasha da Ukraine ya fi tsanani ga EU sama da Amurka dangantakar tsaro tsakanin Brussels da Washington ta ƙara ƙarfi tun bayan barkewar rikicin Rasha da Ukraine yayin da ƙasashen yamma ke marawa kin baya an yi haɗin kai game da yakin Ukraine wanda ba a taɓa yin irinsa ba a cewarsa. Waɗannan kalmomi ne daga shugaban majalisar tarayyar Turai cewa ƙasashen Turai sun yi haɗin kan da ba su taɓa yin irinsa ba a yakin su da Ukraine. Wanda hakan yake nuni da cewa ƙasashen Turai sun yi yunƙuri mai ƙarfin gaske wajen su ga sun tumɓuke gwamnatin Putin. Kamar da muka faɗa, ya kamata mu yi ƙarin bayani game da waɗannan gabubuwan guda biyu. Abu na farko cewarsa an samu haɗin gwiwa ko kuma alaƙar Washington da Brussels ta ƙara ƙarfi bayan barkewar wato rikicin Rasha da Ukraine ko riga ya san cewa ba a yin haɗin ƙarfi da ƙarfi sai idan za a yi abinda Bahaushe ke cewa taron dangi sai idan ana so a tunkaru wata matsala babba to wannan yana nuni da cewa faɗan Ukraine da Rasha a wajen ƙasashen Turai ba ƙaramin abu ne abu ne mai matuƙar muhimmanci abu ne da hannu ɗaya ba zai iya kai farmaki akan wato ko ƙasar Rasha ba to daga nan za mu gane cewa abinda muke faɗi ko ita kanta Rasha take ji cewa ba da Ukraine take faɗa ba domin Ukraine bata isa ba kawai aikin soji take kamar yadda manazarta ke faɗi rikicin Rasha da Ukraine kawai rikici ne tsakanin Rasha da kasashen Turai to gashi da bakin su suna faɗin cewa a dangantakar yankunan wato Washington da ainihin Brussels ya ƙara ƙarfi ina ne Brussels nan Brussels shine babban birnin Belgium wanda ya haɗa da gundumomi ɗaiɗai har guda goma sha tara gaba ɗaya suna ƙarƙashi sun zama kamar wata tarayya guda wannan birnin na Brussels wani yanki ne da Faransawa mazauna Belgium suke a ciki kusan yankin su ne kuma su ne mafi yawan mazauna wannan yankin to kaga kenan matsalar da ta shafi Belgium ta shafi kasar Faransa domin wannan babban birnin kasar ah, Belgium nan ne matattarar mafi yawan Faransawa shi yasa wasu suke masa take da yankin Faransawa to da wannan ne zamu gane alaƙar da take cikin waɗannan kalamai da manganin da Emmanuel Macron ya ajiye cewa dole a bara shi aminci da kuma wani rahoto da na gani cewa shi kansa Emmanuel Macron ya yi ikirari da cewa ƙasar Amurka ta taka rawa gani wajen taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar Faransa. Akwai maganar kuma ita ma kanta bai jima da yin ta ba. To bayan ɓarkewar wannan yaƙi na Rasha da Ukraine an samu ƙarin ƙarfafuwar alaƙa tsakanin babban birnin Amurka Washington da babban birnin Belgium wato Brussels. Idan kun fahimci wannan za ku fahimci cewa ba ƙananan ƙasashe bane ba kuma ƙasashe kaɗan bane suka yi taron dangi domin tunkarar Rasha a cikin wannan yakin amma kuma da sunan cewa Ukraine ita ce take yaki da Rasha abu na biyu cewar sa an yi haɗin kai wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin wannan yakin na Rasha da Ukraine wannan shi ma yana ƙara haska mana abin da muka faɗi a baya cewa ƙasashen turai sun san hatsarin Rasha da ƙarfin tanadinta sun san cewa idan aka kyala Rasha ta ci gaba da yin ƙarfi za a iya waye gari ta zama ita ce ta ɗaya ta fuskar ƙarfi a duniya to za a karya ƙashin bayan Rasha za a haddasa fitina tsakaninta da Ukraine domin rasha ta fito da ƙarfinta na makamai da ƙarfin sojanta ta ɓannatar da su wajen yaƙi da ukraine wannan shine manufar da ta sa ƙasashen turai ke mara ukraine baya duk wasu manufofi da za a faɗi ƙasa suke da wannan ko dai da nufin a gwada a ƙara ganin ƙarfin rasha a fili shin lokaci yayi da ya kamata a yaƙe ta ko ko a'a da manufar a ragewa rasha ƙarfi ta da za a shagaltar da ita da ɓannatar da makamanta sai dai kuma a ɓangare ɗaya ita kanta rasha tana da nata ƙawayen da kullum ƙaruwa suke a yau ɗin na gani a rahoto cewa an sake samun karfafa alaka tsakanin Belarus da kasar Rasha Wanda hakan yake nuna maka cewa ita ma Rasha na ta kawayen na ƙara ƙarfi kuma nadinta na ƙara ƙarfi a koda yaushe Washington na fifita bukatunta na tattalin arzikinta tasirin rikice-rikice ga Amurka ba ɗaya bane da tasirin su ga ƙasashen Turai abin ya fi zuwarwa Amurka da sauki abin ya fi zuwarwa Amurka da sauki saboda ita ce ke fitar da albarkatun makamashi kuma ita ce ke kwashe riba idan aka samu hauhawar farashin iskar gas da man fetur yayin da EU ke biyan farashi mai nauyi bisa tilas ku duba waɗannan kalamai ku yi nazari a cikin su a cewar su a koda yaushe Washington tana fifita bukatunta na tattalin arzikinta wannan magana ce yake mai harshen damu wacce bai fito fili ba yana nuni da san kan da Amurka take da shi duk abin da ta sa a gaba to tana lissafi ne me za ta samu a cikin abin kamar yana ishara ne akan cewa Amurka ta zafafa akan yakin Rasha da Ukraine ne ta karfafa a yi shi tana kuma zira kasashen turai da su tallafa Ukraine saboda ribar da ita Amurka take samu ta da haɓaka tattalin arzikinta ta dalilin wannan yakin shi yasa a baya yake cewa tasirin rikice-rikicen yaƙi uwa ga Amurka a waɗannan rikice-rikice ga Amurka ba ɗaya yake da tasirin sa kasashen turai ba sai haska hakan da cewa wato abin ya fi zuwa Amurka da sauki saboda ita ce take fitar da albarkatun ƙasarta ta dalilin wannan tana samun riba ta dalilin wannan yaƙi saboda hauhawar farashin man fetur da gas wannan ya fito da wani sirri boyayye wanda duniya ba za ta iya fitowa ta faɗa ba Allah ya kaddara shugaban EU da kansa ya fata wanda hakan yake nuni da cewa abin yana musu ciwo tsawon lokaci da wannan zamu gane cewa kasar Amurka ta yi nisa sosai kuma sama take da kowace ƙasa a duniya wajen tsarin jari hujja babu wani abu da Amurka za ta shiga ciki ta katsalan nan ta ruwa ta tsaki kuma ta kashe maƙudan kuɗi face ta yi lissafi ta ga wani sakamako za ta samu idan mun gane wannan zamu gane dalilin da ya sa wancan tsohon shugaban kasar na Rasha yake cewa ainihin wato neto yar tsanar Amurka ce ana tana wasa da kamar yadda yaro yake amfani da yar tsanar wasa da ita yadda yake so haka yar Amurka ke wasa da kasashen Turai saboda ta cimma manufofinta ta haɓaka tattalin arzikinta ta cimma bukatunta a takaice dai yakin Rasha da Ukraine wani yaki ne da aka kirkiro domin wata manufa ta kasuwanci Allah ya kyauta ya ci gaba da cewa yayin da EU ke biyan farashi mai nauyi bisa tilas. Na'am, saboda me ta dalilin yakin Rasha da Rasha ta daina fitar da iskar gas zuwa kasashen Turai, fetur ɗanta da abubuwa wanda ya sa dole Amurka ita ce jagaba wajen samuwa da kasashen Turai gas, ko dai daga cikin ƙasarta ko kuma daga wasu ƙasashe waɗanda ita Amurka ɗin ke kawance da su za a bi ta hanyar ta a samu musu da iskar gas ɗin. Wanda percentage ɗin da Amurka za ta samu ya ɗara percentage ɗin da su kansu ƙasashen da ke fitar da gas ɗin suke samu akwai maganganu da yawa game da siyasar Amurka game da man fetur waɗanda ambatansu su a dan zai ainihin yi tsayi ya ce muna cikin haɗarin koma bayan tattalin arziki charles michael ya yi waɗannan kalamai ne a wata hira da jaridar italy koriyari ta yi da shi a jiya asabar rahoton da politico ta fitar a ƙarshen watan Nuwamba ya tabbatar da cewa brussels ta yi fushi da gwamnatin biden saboda yadda ta yi amfani da ƙarfin faɗa a ji a ukraine ku fa gani Amurka ta fi cin riba cikin rikicin saboda suna sayar da iskar gas da tsada kuma saboda suna sayar da makamai in ji wani babban jami'in EU source RT News. Idan muka fahimci waɗannan kalamai za mu gane duk abin da muka faɗi a fili muka faɗi a baya ya riga ya fito fili. Na ɗaya dai Amurka ta fi kowa cin gajiyar wannan yaƙin saboda ita ce take sayar da iskar gas bisa farashi mai tsada sannan kuma tana sayar da makamai. Wannan ya ƙara ƙarfafa zargin da ake yi cewa rikicin da ke faruwa ko mace ya yaƙe-yaƙen da ke faruwa a wasu ƙasashe irin su Afirka wasu manyan ƙasashe ne ke haddasa fitinin domin su ke kera makamai domin su siyar da makamai su samu riba wani abu ne da yake da fili kuma abu ne mai matukar ban mamaki a ce manyan kasashe da ake kallon kamar su ke bawa duniya tsaro a rike musu irin wannan tuhuma din muhimmin abu na biyu da zamu tattauna shi shine jaridar Reuters ta wallafa cewa ma'aikatar tsaron Rasha ta ce cikin nasara ta yi gwajin sababbin makamai masu linzami waɗanda suke tariye makamai masu linzami tare da kakkaɓo jirage marasa matuƙa an yi gwajin ne a tashar gwaji ta sari shagan da ke kazakhstan kuma gwajin ya yi nasara a cewar rasha a wannan gwaji da ƙasar rasha ta yi wani gwaji ne na sababbin makamai masu linzami waɗanda da rasha ko da tana da irin su to amma kuma ta ƙara sabuntawa ta zo da wasu na zamani aikinsu shine duk lokacin da aka harbo makamai masu linzami waɗannan makaman za su kakkaɓo su wataƙila rasha ta fara amfani da waɗannan makaman domin a yau ɗin nan rasha ta bayyana cewa ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa da wasu makamai masu linzami waɗanda ainihin wato ukraine ta aika mata tare da kashe kwamandojin ukraine ɗaya har mutum sittin sai uwa masu kallo allah ya muku rahama idan muka duba wannan batun da kyau muka faɗa da tunaninmu za mu fitar da wani sakamako game da addinin musulunci da tsare-tsaren da ya zo da shi wanda ƙasashen turai ke faɗa da shi kuma suke alaƙanta hakan da ta'addanci shine ƙarfin tanadi wanda addinin musulunci ya umarci musulmai da su kare kansu sam addinin musulunci bai zo da ta'addanci ba amma ya zo da musulmai su ainihin kare kansu daga harin yan ta'adda addinin musulunci ya na kashe wani wanda yake ba musulmi ba balle wanda yake musulmi duk wani abu da ka sani sunansa zub da jini duk wani abu da ka san shi sunansa razani janyo tashin hankali cikin al'umma da tashin tashina addinin musulunci yana faɗa da wannan to abin da nake so mu gane shine addinin musulunci ya hana mu ta'addanci amma bai umarce mu da mu zama ragwage ba tare da cewa kasashen turai gaba ɗaya a cikin su cike suke da tanadi zaka ga cewa kasar Rasha kullun ana yaki da ita ana su ana ta tarayya domin a karya lagwanta amma kuma bata yadda ta zauna ba kullun ƙara ƙarfin tanadi take kuma hakan yana ƙarawa makiyanta barazana su ma daga gefe ɗaya kullun ƙara ƙarfin tanadi suke kullun ƙara fito da dabaru suke domin su murƙushe Rasha to kaga kenan tuhumar musulunci da ta'addanci kawai wani abu ne na yaudara wani abu ne na siyasa shi ma wani salo ne na yakar al'ummar musulmai ta hanyar amfani da salo na kafafen yada labarai shi da abin da na ambata jiya al-hurubul duk da yake je na yi kuskure a ce al kuskure ne idan muka kawo shi da sigar mufrad sai dai mu ce alharbul harbul tun tunda muka ce al to can dole ya zama jami'i mu ce alhurubul hurubul to wannan yakin na kafafen yada labarai ana amfani da shi wajen tsorata kasashen musulmai tare da firgiza tasu tare da razana su a rika tuhumar su da ta'addanci sannan a rika hana su mallakar makamai ku duba ta tabar da ake ta yi tsakanin Amurka da Iran cewa Amurka ba ta yarda Iran ta ainihin mallaki makamai masu linzami da haɗakar da Amurka da Faransa suke yi akan su danne Iran kada a bata ta mallaki ta ci gaba da mallakar makamai masu linzami wanda asalin rikicin Iran da Amurka akan dai kokarin Iran ne na mallakar makamai masu linzami tun sama da shekaru goma sha biyu da suka gabata to daga nan za mu gane cewa duk wani abu da za a yi amfani da shi na salo na hatta kirkirar wasu ƙungiyoyin ta'addanci da ake tuhumar wasu manyan ƙasashe da su wasu ƙungiyoyi da su ɗau makami su kashe mutane ba da haƙƙi ba ana ganin duk an yi ne domin a ƙara razana musulmai a nisanta su daga yin abin da Allah ya umarce su na kare kai da yin abin da zai ciyar da addinin su gaba sai aka fake da yan ta'adda da ana faɗi da baki sai aka samar da yan ta'addan a aikace suke yawo a cikin mutane suke zubda jinanan mutane kuma da sunan addini to shi yasa muna goyon baya duk lokacin da aka ce Amurka tana faɗa da wasu 'yan ta'adda ko wasu ƙasashen duniya suna faɗa za mu ji daɗi domin waɗannan mutanen ko mu in mu muke da dama a kansu mu ma za mu yaƙe su to kaga in aka yaƙe su ƙasashen turai suka yaƙe su sun rage mugun iri to amma inda muke jin haushi shine su waye suka haifar da waɗancan mutanen daga ina ne aka haifar da waɗancan mutanen wannan tambayar kowa riga ya san amsar ta to muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya zama mana da ƙasashen musulmai lafiya da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya ya karya lagon masu makirci ya ainihin wato kawo ƙarshen ta'addanci da zubda jini a wannan duniyar wa sallallahu baraka ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh